بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa a cikin nufinsa da ikonsa da ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba goma sha hudu watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da talatin a watan biyar na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da hamsin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم ف... Ubangiji subhanahu wa ta’ala cikin wannan aya, walamma bara zuli jaluta wa junudihi qalu rabbana qalu rabbana firga alaina sabran wa thabbita aqdamana wa ansuruna ala kafirin. ولما برزوا لجالوت وجنوده لما التقى الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر طالب بالمبارزة فخرج له داود من جيش طالوت فقتله والتهم الجيشان فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده ثلاثمائة وأربع عشر مقاتلا لا قير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بدر إنكم على عدة أصحاب طالوت وكانوا ثلاثمائة وأربع عشر رجلا فهزم الله جيش الباطل على كثرته وبنجي سبحانه وتعالى يجي ولما برزوا لجالوت وجنوده لوكتن ينزو أي شريا أب فجم فامه an fita ma'ana sahatul qital farfajiya inda wannan rindina guda biyu za su haɗu inda za a kara ma'ana tsakanin rindinar wato jaluta da kuma rindinar wato talu rindinar imani da kuma ta kafirci lokacin da aka fito shi jalut shi ne ma'ana shuba abinan talut ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا لوكتن دسكفتو وانا فيلي وانا فرفاجيا واتو زكان واتو رندنر واتو جالوت دكما واتو رندنر واتو طالوت ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi wannan rindina ta ahlul iman rindinar wato jalut kenan wanda suke ma'abuta imani da irin addu'ar da suka yi da roƙon dacewa da gamdakatar da suka yi wato na addu'a allah ya musu jagoranci ya ba su nasara cikin wannan yaƙi ko wannan fafatawa da za a yi lokacin nan za a yi abin da ake kira mubaraza mubaraza shine lokacin da ake yakukuka a wancan lokaci wanda za a yi fito na fito da dangukukan makamai irin waɗanda suke takobi ne da mashi da kuma kibau za a haɗu a farfajiya ɗaya a yi gaba da gaba ba yaƙi irin na yanzu ba da ake tashi wato da jiragen sama a sauƙin da bama bamai inda ake so ko a yi ruwan wuta setin inda ake so wannan sai an haɗu gaba da gaba ana kallon juna sannan a tsaya kowa a sa rana kowa ya ja ma'ana ya kawo harin da zai kawo to za a fara da wani abu da ake kira mubarasa haka ya faru a duniya yakukukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi a badar da uhudu da sauran kukuka mubaraza shine sai wani ya fito daga wannan bangare wani ya fito daga wancan bangare ko kuma daga ɗaya bangaren ɗaya ya daga hannu ya yi kirari ya daga makaminsa ya ce wa zai fara karawa da shi wannan kafin wato a yi haduwa ta gaba ɗaya ta ba ji ba gani za a fara da mutum ɗaya ko biyu wanda ya fito ya bayar da kansa ya yi wannan kirari ya yi wannan kirari to zai samu kuma ɗaya daga wancan bangare wanda zai fito shi ma ya nuna zai kara da wannan shine da aka yi wannan fitowa shi jarud shine wato bangaren wato shagora ko kumanda na rindina ta kafirai kenan ko bangaren rindina shi kuma ta musulmi kumandansu shine wa shine ɗan. Eh? dawuda kuma palut wancan palut wannan jalu palut shine kumandan rindinar wato ahlul imani kenan jaluta shine kumandan rindinar wato ahlul kufri kenan sai ya fito ya yi kirari ya ce wa zai fito a fa domin sai an kara mutum ɗaya ko biyu an irin wannan karawar sau ɗaya sau biyu an kashe daga kowane bangare sannan sai yaƙi ya haɗe ga baki ɗaya komandan rindinar wancan arna ta ahlul kufr shine wato jalut sai ya fito ya yi kirari ya ce wane ne zai tunkare shi kaza kaza cikin wancan soja wancan rindina wato ta balutu kenan wadda take a cikinta akwai ahlul iman ma'abuta imani wanda suka ketaro ko suka tsallake wancan kogi da muka ji ciya. wanda allah ya jarrabe su wajen shansa ko rashin shansa wanda wasu da yawa ba su shi wannan jarraba ba suka sha waɗansu yan kaɗan wanda ba su sha ba da wanda suka sha iya abin da shari'a ta yadda su sha su ne adadinsu ya bayar da 314 ko 313 adadin irin rindinar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita yakin wato badar da ita shi ne don haka da wannan jaruta ya fito ya kirari cikin wancan sojoji na bangaren musulmi kenan akwai wani soja matashi sunansa dawud a wannan lokaci da wannan ya kirari sai dawud ya fito ba wanda ya san waye dawud yaro ne matashi cikin wannan rindina dan mahaifinsa ma yana cikin wannan rindina don haka sai ya fito ya jijjiga takobinsa ya ce shi zai tunkari wato jaru yana tunkarar jarut allah ya bashi sa'a buga ɗaya biyu ya make shi ya kashe kabiri kun ga yanzu jagoranci ko kumanda na ɓangaren arna wato an kashe shi tun daga bugawa ta farko duk sanda za a tafi yaƙi a ce an fara gamawa da kumanda to wannan kuma rindina an karya mata karsashi an karya mata fawa kenan an sa mata banbancewa da lalacewa da rashin cin nasara wanda zai mata jagora ta ci nasara an fara kifar da shi to shi ne su kuma wannan rindina da aka fito da suka fito ga jaluta da wannan rindina tasa sai suka yi addu'a su waɗannan bana ahlul imani kenan suka yi addu'a wato allah ya taimake su sai allah ya hakaito irin addu'a da suka yi ƙalu suka ce rabbana afirga alaina sabaran wasabbit sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin suka roƙi abubuwa guda biyu cewa lokacin da suka wannan fitowar waɗannan jama'u guda biyu suka haɗe sai waɗannan rinduna ta ma'abuta imani suka ce rabbana suka roƙi allah ya allah ma'ana lokacin da wannan wato haɗuwa za ta yi suka koma ga allah subhanahu wa ta'ala da addu'a da roƙon abubuwa guda uku wanda su ne tushen nasara abu ɗaya biyu na uku ya zama nasara suka ce rabbana afirga alaina sabran suka fara yin addu'a da roƙon juriya da haƙuri domin wanda ya tsaya a fagen yaƙi a filin yaƙi ya tari maki aka yi gaba da gaba ana karawa idan bai jure ba me zai ai sai ya tsorata ya koma baya ya gudu sai suka roƙi Allah ya sa musu juriya rabbana afrig alaina safran. Allah ka zuba mana juriya da jajircewa da jajircewa ma'ana sai suka ce afrig alaina ma'ana al-ifragu fil asli sabbu shay'i ne ala shay'i zuba wani abu ne cikin wani abu shine al-ifrag al-ifrag kaman ka ɗauko bokiti guda biyu ɗaya da ruwa ɗaya babu sai ka ɗauko mai ruwan sai ka zuba cikin mara ruwan kayan al'ifragu kenan ka juya wannan ruwa cikin wancan wanda ba ruwa ka ce allah ka zuba mana juriya ma'ana idan ba su da ita allah ya bugo ta ya zuba musu juriya da dagewa da jajircewa da kafewa da tsayawa cewa ko a mutu a rai suka roƙi wannan shine ma'ana tushen nasara na farko na biyu sai suka ce wa sabbita a cikin addu'a suka roƙi abu na biyu suka ce allah ka tabbatar da diga-diganmu ma'ana mu tsaya ba gudu ba ja da baya abinda bahaushe yake cewa an tsaya kenan ba a gudu ba ba a ja da baya ba domin idan gudu ya faru a fagen yaƙi an karaya in ja da baya ta faru an karaya sai suka roƙi allah ya tabbatar da diga-digansu su tsaya gaban waɗannan makiya da jajircewa da ƙarfi da haƙuri da kuma juriya ba tare da komawa baya ba ko gudu ko wani abu makamancin wannan cikin addu'ar sai suka ƙara roƙon abu na uku suka ce wansurna alal qawmil kafirin wannan shine gaya gayar wanda ya tafi yaƙi ya ci nasara ya zama shi ya ci nasara ba shi aka ci nasara a kansa ba don haka suka roƙi suka koma ga allah suka roƙi juriya da haƙuri suka roƙi tabbatar da diga digadigansu kaga bayan makamai da allah ya ba su to kuma waɗannan abubuwan da allah ke ba da su sun nema wajen mai bayan da su cewa a samu wato kafewa da jajircewa da juriya zuciya ba ta kare ba wannan wani abu ne daga allah subhanahu wa ta'ala sun roƙi wannan a wajen mai abin ya basu sannan a samu wato takewa da jajircewa da kafewa ba gudu ba ja da baya ganin an kashe wani ko an saruwa ne ba zai sa kai ka gudu ko ka ja da baya ba shi ma sai suka roƙi allah ya ba su wannan sai ya ba su na uku sai suka roƙi allah ya ba su nasara ga mutanen nan da suke wato kafirai bayan wannan sai allah ya ce me فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله walakin Allah zu fadlin alal alamin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa hazamuhum bi iznillah ay annahum lamma lajahu ila Allah azza lokacin da suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala وسألوه هذه المطالب الثلاث suka roƙi Allah waɗannan buƙatu guda uku da suka gabata cikin addu'o'insu suka roƙi juriya suka roƙi wato tabbatar da gadigai suka roƙi nasara abubuwa guda uku sai allah ce to fa fi iznillahi sai suka wato karya su suka gama da su ma'ana suka gama da sahabban zalutu kenan sai allah ce bi iznillahi ai bi qada'ihi wa qadarihi da kaddarawar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su iko ya ba su dama suka karya waccan rindina yaya aka yi ta kare a mataki na farko sai allah ya faɗa ya ce waƙatala dawudu jaluta waƙatala dawudu jalut wannan matashi da ba a san shi ba ba a san waye shi ba dawudu wanda a gaba nan gaba da waɗansu 'yan shekaru allah zai wato haska taurarensa ya daga shi ya bashi annabci ya bashi manzanci ya bashi mulki ya bashi iya wato kera silke da sauran makaman yaƙi na wannan lokaci a wannan lokaci matashi ne mahaifinsa yana cikin rindinar shi ma yana cikin rindinar wannan matashi da ya taso sai allah ya bashi sa'a wa dawo da jalo wannan da alaihi salam a kafin ya zama annabi a san waye shi allah ya bashi nasara sai ya kashe wato za'ihul adu babban wato ko ka ce kumanda na makiya idan aka kashe kumanda a yaƙi ai an samu fasharu an samu inhiyaru kenan an samu rugujewa da rushewa rindinar da aka kashe mata a mataki na farko a yaƙi aka kashe kumandan to ta rasa jagoranci rashin nasara ya dawo gare ta kenan sai allah ya ba dawud alaihi salam sai ya kashe wato talu jaluta kenan cewa katala dawudu jalut cewa dawudu alaihi salam sai ya kashe jalut ya kashe wannan wato babban kafiri sai bayan wato an yi wannan abin da ya faru daga baya can bayan wato mutuwar shi wannan annabi na cikin wannan al'umma da kuma mutuwar shi jaluta sai allah maɗaukakin sarki daga baya wa atahu allahul wal hikima sai allah ya baiwa annabi dawud al mulk sai ya bashi mulki wal sai ya bashi annabta kamar yadda ibnu kasir yake ce Alhikma a anan ita ce annabta yani atallahu dawud allazi qatala jalud al mulka sai Allah ya baiwa dawud dinnan wanda ya kashe jalud daga baya kenan bayan mutuwar wancan sarki kenan bayan mutuwar wancan annabi kenan cikin wannan al'umma ta banu isra'il sai Allah ya baiwa dawo da mulki ya bashi kuma annabta fakana malikan nabiyan atahullahul mulka wal hikima. da wannan faɗa ta ubangiji sai Allah mai da shi sarki kuma annabi Allah mai da shi shine sarki a wannan lokaci kuma shine annabi sannan wa'allamahu mimma ya sha'u sai Allah ya sanar da shi abin da ya nufin sanar da shi na koya masa kira wanda ya faɗa can cikin suratul anbiya aya ta tamanin ya ce wa'allamnahu sana'ata da busin lakum da tuhsinakum min ba'sikum Allah ya ce wa'allamnahu sai muka koya masa muka sanar da shi muka shi hikimar da zai yi sana'ata da busin lakum da zai kera silki silke na yaƙi silke wanda za ku tafi yaƙi da shi zai zame muku kariya wajen yaƙin ku menene silke ya silke yake eh, riga ce ko buta ce eh, eh, riga ce gaban bullet furu ko bullet furu shine abinda da an harbi soja yakan sa shi a kirjinsa ko 'yan jaridar da suke filin yaƙi cewa in an harbe shi makami ba zai wannan ba su kuma a wannan lokaci makamin da ake yaƙi da shi ta takobi ne ko kibiya ko kuma wato mashi cewa sai sa shi a kirji Shi ne wannan aka sa shi a kirji in saran takobi ne ya zo a kirji sai ya faɗo kan wannan karfen na silken haka in kibiya ce in mai da abin da zai taho ba zai taɓa kirjin ba Shi ne allah ya ce wa allamnahu sana'ata labusi sai muka koya masa sana'ar abin sawa lakum a gare ku kum dan ta kare ku min ba'sikum a wajen yakin ku sai shine ana Allah ya ce wa atahu Allahul mulka wal hikma shi sai dan sai ya ce wa allamahu mimma sha ko sai ya koya masa abin da ya nufi abin da ya nufin nan shine ya bayyana shi can cikin suratul anbiya aya ta 80 cewa gashi silke ne ga amfaninsa ga yadda ake kera shi sai Allah madaukakin sarki ya ce walaula fulahin nasa duhun bi me ya kawo jihadi ko kuma abin da duniya da ta zamanto wato babu waɗansu jama'a da Allah ya ba su bawa ta ƙarfi ko ta mulki ko ta kaza kaza da za su kare talakawan da suke ƙarƙashin su suke mulkarsu ba da sai a wayi gari duniya sai ta zama karkashin azzalimai kamar yanzu yadda ake a raye a duniya da a ce duniya ga baki daya shugabanta ɗaya ne duk duniya to da sauran mutane da yawa da an shiga uku a duniya sai zama kawai mai bawar wannan shugaba da danginsa da 'yan uwansa da na jikinsa duk wanda ba shi ba ko wanda bai da alaka da shi to shi bai isa ba sai a murje na murjewa a kashe na kashewa a wato wulakanta na wulakanta haramtawa amma sai allah ya bai sanya waɗansu mutane suke zama kariya ga waɗansu mutane da su ko da barkinsu sai allah ce walaula fulahin nasa ba'aduhun bai ba'd ba dan allah yana ije waɗansu mutane azzalimai ba da waɗansu adilai kenan kamar yadda yanzu jalut idan muka karanta kissarsa a baya wanda yanzu Dawudu ya kashe a wannan fagen yaƙi ai can sun zalunci wannan kabila ko kuma wannan 'ya'yan banu isra'il wanda yanzu suka mai da martani don su sami 'yancinsu sun zo sun yi kace-kace da su sun wato watsa su sun kashe na kashewa a cikinsu sun kama 'ya'yansu da matansu sun mayar da su bayi to sai aka allah ya tayar da wannan rindina ya tayar da wannan rindina wadda ta taho ya ba su dama ya ba su nasara bayan imanin tsarin da suke da shi suka ci nasara sai allah ya ije waɗannan mutane wato azzalimai da waɗannan wanda suka zo bayansu bana wanda suka yi maganin wancan zalincin sai allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'aduhum bi ba'din lafasadatil ardu Allah ya ce in banda Allah yana ija waɗansu mutane da waɗansu mutane lassaunan ashiraru alal akhyar da ashirarai sai su samu bawa akan wato akhyar fajirai wato ashiraru mutanen banza fajirai sai su samu bawa akan mutanen kirki su kaskanta su su wulakanta su sai a wayi gari babu wata bawa sai ta su sai ta ashirarai sai ta fajirai su yi yacce suke so kamar yadda Allah yake faɗa can cikin suratu Muhammad yake cewa zalika walau sha Allahu lan tasara minhu walakin liyabluwa ba'dukum ba'da haka ubangiji ya ce zalika ya ishara ya ce ai zalikan mazkur wannan da aka ambata walau ya sha Allahu da Allah ya ga dama ai bi qairi qitalin minkum da Allah ya ga damar hana waɗansu mutane su zalunci waɗansu mutane ko ba waɗansu su shigo sai Allah ya ije wato waɗannan azzalumai da abin da ya nufi ko ya ga dama zai iya kisfe musu ƙasa inda suke a yanke su faɗi su fada ƙarƙashin ƙasa kamar yadda lokacin annabi musa aka yi wa wato karun karuna yana jin cewa allah ya ba shi kuɗi ya manta bayan ya zo ya yi da'awar imani ya bi annabi musa kuɗinsa suka wato sa wato ya kangare ya fakirce ya lalace har yake da'awa yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiya da aka da kuka ga ina da ita na same ta ne saboda na kware a business na na san harkar bangila na san harkar kasuwanci na san yacce ake shiga a fita a samu kaga ba allah ne ya bashi ba yana cewa inna ma utituhu ala ilmin indi wanda masu imani daga cikinsu suna masa wa'azi la tafrah inna Allah la yuhibbul farihi ka daina alfahari Allah baya son masu alfahari sai ce ai inna ma utituhu ala ilmin indi ai kwarewa ta ce da iyawata wanda Allah da ya tashi faɗan dimbin dukiyar da Allah ya bashi ba a ambaci yawan dukiyar a neranta ko a miliyoyinta ba sai aka ce wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bi ulil usbati min kowa sai Allah madaukakin sarki ya ce mun bashi taskokin dukiya malaman tafsiri suka ce taskokin dukiyar da karu ne yake da ma'ana su suto ko ɗakin ajiyar kuɗi ko bankunan kuɗi idan aka ɗauko makullan aka ajiye aka ce mutane su ɗauka sai an kawo ƙato arba'in da za su yi takwan makullan ba ko naira ka ce aka ce sai kato 40 za su yi da kwanta ai ta yi dan yawa ko bare kuma makullan taskan ne sai kato 40 ne zai iya da kwansu to don haka sai ya wato bijire ya kangare yake cewa shi wato ai shi ya samu kaza shi ya isa kaza kaza yake dagawa da fajirci ga annabi musa da addini a wannan lokaci da allah ya tashi halakar da shi ba ce a zo a yi jihadi a gaba da shi ba sai allah ce mai fa bihi wa bidahirihil ard فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله ce da muka tashi iya gidansa da inda yake da rindinarsa da ma'aikatansa da sojojinsa da masu gadinsa da kaza kaza sai Allah ya kifar da wurin aka mai da kasa ta zama sama na sama ya koma kasa na kasa ya koma sama faj'alna aliyaha safilaha aka mai da na kasa ya zama sama kaga Allah ya yi maganinsa ba tare da ya turo wani ko wasu a jihadi ba Shi ne Allah maɗaukakin sarki ke ca zalika wa sha Allahu lan tasara minhu in Allah ya ga dama cin dungumi ko cin nasara akan kafirai ko bai aiko kowa ba Allah yana da kudurar da zai wannan ya kisufe musu ƙasa aw yusibahum bi ba'in. ko kuma wani bala'i ya zo ya same su ya fatattaka su ya ɗaiɗaya da su su ƙare ko kuma bawar ta tafi da duk abin da suke shi Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin Allah zu fadlin ala alamin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walakin Allah ai walakin Allah bi hikmatihi ubangiji da hikimarsa ya tafaddalu ala jami yana yin falala da baiwa ga kowa da kowa fahuwa zu fadlin ne alal alami ma'abocin falala ne ga wato halittu ga baki daya yadfa'u ba'duhum ba a Allah yana ije waɗansu mutane da waɗansu mutane hatta saƙimin umma yadda al'umma za ta daidaitu ta zama wato addini ya tsaya daidai al'umma ta tsaya da kafafunta daidai a samu adalci a samu daidaito a samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine abin da Allah yake gaya mana ya yi wa waɗannan mutane sun samu wannan falala in muka dubi wannan aya ko waɗannan ayoyi za mu ga cewa duk sanda mutum ya samu kansa cikin tsanani bala'i ya tunkaro shi gashi a cikin matsala a cikin tsanani ina ya kamata ya tafi gidan wani boka eh ilallahi waɗannan yanzu mutanen wato faluta da suka tunkari makiya da yawansu da miga bana'i ina suka koma wajen wa suka tafi wajen wajen Allah suka tafi Allah kuma dama ce amma yujibal muqarra idza da'ahu wa yakshifa su wa yaj'alakum khulafa al-ard a ilahum ma'alla qalilan ma tadhakkarun Allah ya ce amman yujibal muqarra idza da'ahu wane ne yake ansa wanne ya masu ya shiga cikin halin matsuwa ko bala'i ko musiba ta taho mutum ne yana tafiya cikin wato wani yanayi ko yanayi irin wannan wanda su laluta suka tankara su jaluta suka tankara ko kuma yanayi irin na bala'i ko musiba ko haɗari mutum yana tafiya a cikin mota sai motar nan ta kauce ta shiga gona a wannan lokaci a wannan hali wa zai kira ya kawo agaji dan kwana-kwana ko 'yan sanda ko road safety ba duk waɗannan road safety wane ne ɗan sanda ai sai an gama abin da aka gama su zo su ka agajin amma lokacin da motar ta kwace ta shiga gona wa za a kira ya ka agajin gaggawa ya tsayar da ita ya hana ta faɗuwa ko ta faɗi ya hana mutuwa wa zai wannan ne Allah ya tambaya ci amma yujibal mutarra iza da abu. wa yake ansa wanda ya matsu idan ya kira shi ya matsi yana cikin halin tsanani da bala'i da musiba ga ta karo ya kira shi ya ansa nan take kawo dauki da abubuwa yake yin wannan wani dan sanda ne yake yin wannan wani soja ne yake yin wannan allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya so kuma ya yaye wannan musiba da bala'i waya ji alakun kulafa al'ar ya sa kuku zama rayayyu a doron ƙasa ku canji junanku allah ya ce a ilahun ma'alla akwai wani ilahu a akwai wani allah tare da allah da yake wannan aikin ashe idan musiba ta same ka ba tunanin ko bala'i ya same ka ko kana neman arziki ko kana neman alkhairi ko kana neman kaci zaɓe ko kana neman alfarma kaza wanda ba wanda ya sayi ta sai allah to ka sani boka fa baya yi boka baya yi ba wani wanda zai yi sai allah shi Allah ya tambaya a ilahu ma'alla a wani ilahu Allah tare da Allah da yake yin wannan kan ban da Allah sai Allah ya ce to kalilan mata zakka ko mutane kaɗan ne masu wa'azuwa su gane haka mafiya yawa ba sa wa'azuwa a kowanne yake gani in ya samu mulki bokawa da ne ya bashi in ya rasa mulki bokawa da ne bai tsaya ba ko kuma kin goyuwa bayan sai ya goyi bayan wani ko kuma arzikinsa ko dukiyarsa da musiba ta sauka saboda ya bata da malam wani ko bokawa ne ka gani yana yi yayi wa kansa dan me sai maka kai zai zo sai ka bashi sadaka ya nema maka mulki ya baka kansa mulkin ko sai ka bashi sadaka ya sa ka samu kuɗi kai ya ba kansa kuɗin man da zai jira sadakar ka in ban da toshewar basira da rashin hankali mutane a mai da su kana mutum a mai da kai dabba wani mutum ya mai da ya dinga ka maka wasu dokoki su dokoki wanda dabba ma la'alla ba za ta yadda ta karɓi wannan ba wani ya je yana son mulki ya je wajen boka an duba an ce zai yi amma an ce ɗauki fan ɗinsa ya sa a jikinsa sai ya yi sati uku da wannan fan a jiki bai wanke ba sai ya ɗauka sai ya jika sai kuma sai ya sha ruwan kaga akwai renin hankali ai kamata ya kwakwada masa mariya kuma ya yi kuma bai yi mulkin ba kuma ya mutu ba mulkin ka gani me kenan ya rabu da Allah kuma bukatar ba ta biya ba kuma an dabbantar da shi an akuyantar da shi ka domin ko akuya sai ba wannan ruwan fan din nasa da ya sa sati uku idan warin datti da kazanta da na fitsari da abubuwa ba za ta sha ba bare shi ya sha saboda wancan bokansa ya ce wannan kaga ba babu hankali a ciki don haka allah shine mai ije musiba shine mai kawo alkhairi abinda allah ya baka ba wanda isa ya kare abinda allah ya hana ka ba wanda isa ya baka don haka waɗannan kaga suka tashi koma suka yi ga Allah don sun san Allah suka roƙi Allah kuma suka roƙe shi buƙatun da suke buƙata a wannan lokaci suna buƙatar juriya suna buƙatar tsayuwa ba gudu suna buƙatar kuma cin nasara kaga abubuwa guda uku su suke buƙata a cikin addu'ar sai suka roƙe su da ce rabbana afrik alaina sabran suna son juriya kenan wasa fita Kadamana suna son tsayuwa ba koma baya ba su aka kora ba sai dai su yi kora sannan suna bukatar nasara suka ce wansurna alal qawmil kafiri ka gani sun gane cewa kenan wato nasara har yanzu duk da yadda suka fito da ɗan tanadinsu da shirinsu ba makamansu za su ba su nasara ba allah ne mai ba da nasarar ba makamai ba ko yawan adadin mutane ko wani abu sai allah ya ansa musu allah ya ansa musu wannan addu'a ya ba su wato bukatarsu haka duk sanda aka koma kuma wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce in kana son ka kara imani ka daɗa gane tabbatar samuwar Allah subhanahu wa ta'ala cewa akwai Allah shine mai yin komai shine ya isa ya komai ko ya kau da komai ko ya kawo komai ko ya bayar da komai ka kalli yanayin addu'a yadda yake tafiya ka kalla a karan kanka ila a rayuwarka ba za ka rasa ba ka roƙi Allah ya baka kaza kaza sai ya baka Allah ya maka kaza wannan zai nuna maka wanda ka roƙan na akwai shi kenan wanda ka roƙon nan yana jin magana yana jin roƙonka wanda ka roƙon nan ya ansa kaza ɗin nan da ka ce ya bayar gashi ya bayar ka gani to wannan zai daɗa nuna maka samuwar allah maɗaukakin sarki shine zai daɗa ƙara maka karsashi na imani shi isa lokacin wato salaf ko magabata duk sanda wato matsala za ta samu ko sai a dawo a koma ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari yana ba. ranar juma'a sai ga wani balaraban ƙauye ya danno cikin masallaci ya ce ya rasulallahi هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله فادعوا الله يقيثنا يا رسول الله يتي هلكت الأموال dukiya ta halaka dukiya ta lalace hanya ta ɗauke dukiya ta lalace an shiga wani hali dabbobi suna mutuwa fari ya yi yawa gonaki babu ruwa ruwa rashin ruwa an samu kamfa an samu rashin ruwa dabbobi ba abinci suna mutuwa dukiya tana lalacewa ullaha loka mana allah sana ya shayar da mu nan take manzan Allah yana kan mimbari farafa a yadaihi ila sama'i sai ya daga hannunsa zuwa sama sai ce Allahumma aqisna Allahumma aqisna Allahumma aqisna Anas arwayar Bukhari yana cewa lokacin da wannan mutum ya shigo ya roƙi manzon Allah yi addu'a Allah ya karuwa ya ce muna kallon wato Jabal Sad Jabal Sad wani dutse ne a Madina wanda idan za a yi ruwa ta nan wato ake ga hayakin hadari yana fitowa yana fitowa kamar yadda hayaki yake fitowa kamar mutanen da suke garinsu akwai duwar wasu za su ga wannan cewa in hadari ya tashi fitowa ba a saman suke ganin sai su ga yana fitowa daga bayan dutse ce tsakaninmu da jabal sal ma'ana dutsen da yake fito gajimare suke fitowa hadari ya haɗu a yi ruwa ya ce muna hangensa babu komai babu hayaki babu kura fari fat banza Allah ya daga hannunsa ya ce sai muka hangi wannan dutse ga tiririn hadari yana tasowa yana tasowa ya ce kafin manzan Allah ya sauka daga mimbari sai bai sauka ba sai da ruwa ya jika saman rufin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rufi ne wanda aka yi shi da laka da kuma itacen bishiyar dabino bishiyar dabino tana da wani kunne mai kaman kaba to shi aka sassaro sai aka shimfiɗa sai aka shimfiɗa laka a kansa to kaga idan ruwa ya zo irin ruwan da bahaushe yake cewa kamar da bakin kwarya ya jika wannan laka mai zai zubowa zai yi. sai anas ya ce manzan allah bai sauka ba sai da muka ga ruwa yana durowa ta kansa yana jika gemunsa sallallahu alaihi wasan aka yi sallah kowa a gurguje ya danda gida a cikin ruwa ruwa ya ki tsayawa har tsawon sati aka dinga ruwa aka dinga ruwa har sai da juma'a ta dawo aka zo ana hudu ba sai ga wannan inji mai ruwa ya ce sai ga wannan mutumin ko kuma wani banza Allah yana yana hudu ba sai ce ya rasulallahi gharaqal malu wa tahaddama al bina'u yumsikuha sai ce ya rasulallah dukiya ta nitse gidaje sun rushe dabbobi ruwa ya kashe gonaki sun roƙi allah ya riƙe wannan ruwa kai ne rana ya kace a saki ruwan ka zo ka ce a riƙe. manzan Allah da yake yana da hikima ba irinsa ba ne shi ce ya faɗi Allah ha roƙi Allah ya riƙe wanda in Allah ya riƙe ruwansa ai an shiga tara ma ba uku ba ko eh, Allah ya riƙe ruwa kai in Allah ya riƙe ruwa ai an mutu manzan Allah da ya ɗaga hannu sai ya ce hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa turabi wa butunin aduya sai manzan Allah ya ce wannan ruwa ya Allah a mai da shi can gefen mu wajen gari a mai da shi kan duwar watsu a mai da shi cikin gonaki a mai da shi cikin kwari da kwazazzabo sai mai ruwa yake cewa duk inda manzan Allah ya daga hannu ya nuna dama ya ce hawalaina ruwan nan tafi gefe sai hadarin ya can la alaina ya nuna arewa sai ya can ya nuna yamma sai ya can ya ce kafin a ce manzan Allah ya sauko sai ga rana ta fito sai muka tafi gida a cikin me a cikin wato rana tana dukan kwakwalwar kowa ruwan kuma sai aka koma wajen gari ana yinsa kaga wannan bukata da ka tafi ba ita manzan Allah ya roka ba ca a rike ruwa aka rike ruwa ai ai rike ruwan ya sa ya zo ya kawo kuka kuma ruwan to haka dan adam yake dan adam zai ce zafi yayi yawa yanzu da za a buso da sanyi zai ce ɗarin nan ya hana da mata, ga ɗari mutum ka ga jikinsa yana rawa shi kaɗai ɗarin nan ya isa haka ba ruwa ba ruwa ruwa ya sauka ga ruwan nan fa wani ce ya yi gyara wani ce ya yi banna wani ce ya yi rusau kaza kaza da sauransu haka shi dan adam yake allah baya yi masa daidai da daidai har kullum in ya rasa kaza sai ce kaza allah ya bashi sai ya nemi canji ko ya nemi wani abu shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin bukhari kitabul istisqa babul istisqa fi khutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda bukhari ya kawo shi a kitabul istisqa babin wato eh, addu'ar shayar da ruwa a hudu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi haka muslim ya kashi shi ma a kitabul istisqa babu du'a fil istisqa wannan hadisi bukhari da muslim suka kawo shi cewa muhallin shahid anan namu mu fahimci cewa Allah yana ansa addu'ar bayinsa gashi waɗancan bayi lokacin wancan annabi sun roƙi allah ya ansa musu ya ba su nasara ga misali lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru shi ma waɗannan mutane su zo su roƙi allah allah ya ba su nasara na'am تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين A ƙarshen wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya kasanta mana tun daga farkon yadda waɗannan 'ya'yan banu isra'ila suka samu kansu da wancan matsala da ta faru da yadda suka zo aka yi kace-kace da su sakamakon sabawa allah da suka yi da yadda suka nemi wato wannan annabi na wannan lokaci nasu ya sama musu wato jagora da yadda allah ya zaɓar da wannan jagora da yadda aka fita yakin da jarrabawa kun gaji jiya da aka fita cikin hanyar fitar ai domin soja ba zai je kawai dan an ce an ɗauke ka kai soja ne kawai shi kenan sai a baka makami a ce ka tafi yaƙi kana buƙatar wani abu da ake cewa training waɗannan sojoji an musu training ko ba a yi musu ba a ina aka yi musu eh an yi musu training gun wanda aka zo ga ishirwa ga zafin rana aka ce ka'ata wanda ba su ci jarraba ba suka sha suka koma gida wanda suka ci jarraba suka haƙura da iya abin da aka ce a sha ko ma suka ki sha su aka ci wannan nasar kaga ashe ba wai soja ne kawai cewa kawai haka aka tafi da su ba sai da aka yi musu tireni suka samu wata gogewa suka samu juriya ka gani domin ka ɗauki rubabbun mutane ka ce a tafi yaƙi ba tirenin ba komai da ya ji karan bindiga shi kenan in ya ihu cewa eh, wani yana dai barikin soja ana cewa ba tsaro ba kaza kaza sai taya mota ta buga da ya kama gudu bai tsaya ba sai mil tara da kafa kaga wannan sai ka tafi yaƙi da shi kaga ai yaƙin da wuya a da shi kenan dan haka kaga sai da aka yi musu training to waɗannan abubuwa da suka faru da wannan hadisa da wannan abubuwa da suka faru wanda kwana nawa kenan biyu ko uku ko nawa muna cikin wannan kisa kwana nawa kenan eh kwana nawa uku ko hudu uku ko biyu uku wa an manta kwana uku ko to duk baki ɗaya sai Allah ya tattaro su a nan sai ya ce tilka ayatul lahi sai aka yi ishara zuwa gare su tilka ai a ishara ce ilama zukir zuwa ga abin da aka ambata kama a ce waɗancan ko waɗannan in suna nesa a ce waɗancan in suna kusa a ce waɗannan sai aka ce to tilka waɗancan ayatullahi ayoyi ne na Allah ko ba cikin ayoyin Allah mu karanta kissar ba sai Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam natluha alaika bil haqqi mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala muna karanta maka waɗannan ayoyi bil haqqi da gaskiya sai kuma Allah ta'ala ce wa innaka laminal mursalina lalle tabbas haƙiƙa kai kana cikin manzanni cewa wannan kissar ta tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin wannan manzanci baya karatu baya rubutu danda yana karatu yana rubutu allah ya bashi alkur'ani sai su ce kwararren marubuci makaranci irin wannan ba abin da ba zai iya ba haka yahuda da mushrikai za su ce amma sai allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika yace idan laftaba al-mubtilun Allah ya ce ma kunta tatlu min qablihi kai rasulina sallallahu alaihi wasallam gabanin alqur'ani ba kasance a wani littafi da kake karantawa ba wala takhutuhu bi yaminik ummi ne kai baka rubutu da hannunka idan lartabal mubtiluna da waɗannan mabannata yahuda da mushrikai da zai ce to me abun mamaki idan ya ka qur'ani ƙwararren ya dade fa yana karatu yana rubutu yana bi me ba zai iya ba to sai suka ga ba taba ganin littafi a hannunsa ba ba taba ganin yayi rubutu ba in an rubuto an ka masa ma baya rubutu baya karantawa baya rubutawa amma sai Allah ya bashi littafin da ya gagari marubuta da makaranta sai Allah a wata aya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun sai ya ce bal huwa ayatun bayyinatun sai ce me fi sudurin zina utul ilm sai ce me wa ma yajhadu bihi illa zalimuna sai Allah ya ce bal huwa ayatun shi wannan alkur'ani shi wannan littafi shi wannan wahayi da muka yi maka da wannan ilimi da wannan addini ayatun ayoyi ne Allah ya ce fi sudurin zina utul ilm suna cikin zukatan waɗanda muka baiwa ilimi ahlul ilm tun daga malaman yahudawa sun san hakikanin gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imanin da ma wanda ba su imanin ba sun karanta a cikin attaura tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina Allah ya ce ba waɗansu ba ne suke musu ko jayayya da ayoyinmu Allah ce illa zalimuna sai azzalimai shine Allah madaukakin sarki a nan ya ce tilka ayatul lahi tunuha alaika bil haqqi da ya ce tilka ay al musharu ilaiha fi ma sabaqa zikruhu min qawlihi alam tara ila al mala'i min bani isra'ila da Allah ya ce tilka ishara ce zuwa inda aka fara wannan kissa cikin wato faɗar ubangiji alam tara nasara ilal mala'i min bani isra'il tun daga nan har zuwa nan wa innaka laminal mursalin Allah ya ce ayatullahi alamomi ne da ayoyi na Allah wato wanda suke nuna wato girman ilimi da sani na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yalwar ƙudurarsa da girman rinjayen mulkinsa da isarsa subhanahu wa ta'ala Allah ce na tuluha alaika ai na alaika Allah ne ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙur'ani ya karanta karanta masa ko mala'ika jibri eh to ana Allah ce tilka ayatullah sai ce natluha alaika muke karanta su gare ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallama ta ya kenan bi wasitati jibril alaihi salam domin me ya za tabbatar da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance farko farkon wahayi in mala'ika jibril ya zo yana karanta ayoyi manzan Allah yana bin sa kafin ya gama sai Allah ya turo da wahayi ya ce fata'ala Allahul malikul haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقدى إليك وحيه وقل رب زدني علما سألاتي فتعالى الله توكك تاتبتك الله ملك الحق sarki ubangiji mamallaki na gaskiya Allah wanda yake shine ubangijin kowa da komai sarki wanda yake alhaƙo na gaskiya sai ya ce wala ta'jal bil qur'an da na gaggauta bin alkur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu gabanin a gama karanta maka wahayinsa wa qur rabbi zidni ilma ka jira jibrilu ya gama ka yi addu'a ka ce rabbi zidni ilma shine anan malamai suka ce duk duniya babu wani abu a duniya da allah ya ce da manzan allah ya roƙi allah ya ƙara masa in ba ilimi ba da haka ba inda za komai newa za ka iya zuwa ka kai karshe ko ka kai bukata ko ka kai mi amma banda ilimi banda ilimi har ka fara har ka gama wato za ka ga baka komai ba baka san komai ba shi yasa za ka ga da yawa mutanen da suke kiran kansu malamai yanzu abubuwa suke ba su wuya sai mutum ya ɗauki kansa ya daɗa kansa wai shi malam ne ya san komai sai ka ji ana rigima da shi akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce manzan Allah ya yi sallah a cikin sallarsa ya yi ajinu bai san me ajinu ba bai san ina zai karanta ba bai karanta ci an zo da wani sabon abu mu ba mu san wannan mu dan baka san abin da baka san shi ba kenan ba ilimi bane to kai asuwa ba tukunna ka gani sai ka bincika ka nemi ka sani Allah ya ce da manzan sa wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce ka ce ubangiji na daɗe ni da ilimi sai ka bincika ya na ga kaza ban sani ba ka tambayi wanda ka ga sun yi ko masu yi ina suka samu sai a karantar da kai ko a gaya maka inda za ka zo ka karanta ba sai ka zo kana ta a rediyo ka wani abu sabo ma da ake sa ka a sallah wani abu a dunkule hannu a yi kamar za a yi naushi a miƙe. to in baka sani ba bawan Allah ka tambayi wanda fasalu ahlan zikri in kuntum la ta kada kada kai wa kanka tsirara dan a wajen wanda suka sani ka yi wa kanka tsirara ka gani kar kai fadan ka ba zai hana abun ba fadan ka ba in ma menene ba zai maganta ba sai ka nemi ka sani a gaya maka littafin a gaya maka hadisin a karanta maka ruwayar in ma ba za ka iya fassara ba a fassara maka sai ne amma baka sani ba kuma gana ta faɗa babu babu kai kaza kaza kaga ai a nan wato an ci da ƙasa kenan girma ya faɗi wai raƙumi ya shanya ruwan 'yan tsaki ka gani shine girma ya faɗi kenan in baka san abu ba kakkai tasarru'i kai sauri dan ka ji an karanta ko an faɗa ko an aikata nemi ka sani kar kai abin da bahaushe yake cewa karamin sani kukumi kada ka yi wa kanka kukumi a'a bincikiya kaza yake in ka bincika ka rasa ka tabbatar ba dalili to sai ka fito ka yi faɗa yi wa'azi ka yi kaza kaza babu amma baka bincika ba sai ka ɗauki iya abin da ka sani tun da baka san wannan ba kai an gama sani daga kanka kai daga kanka sani shi kenan malam ɗan ba'ura an gama shi kenan daga nan kaga to ai kaga akwai rashin tunani a nan akwai rashin tunani ka gani sai ka bincika ko ka nemi ka sani ya ne sai ka sani in ka bincika ka tabbatar ba dalili ba hujja to sai ka zo ka yi faɗan ko ka yi sukan ko ka yi mi amma inda dalili da hujja ka gani akalla ko baka yi ba ka yi shiru baka tona kanka asiri ba baka zo kasuwa kai wa kanka tsirara ba ita ce ka'ida ta ilimi shi ka'ida ta ilimi ba girma ba ne na shekaru ba karancin shekaru ba ne ba kuma yawan shekaru ba ne abdullahi dan umar wato yana da abdullahi dan abbas kai matashi ne bai kai shekara 20 ba sai runa umar yana halifa in ya zo za a kira wato kansil mitin na dattijai majalisar dattijai sai a ke sai ya kira wannan yaro da bai haura shekara 20 da dan wani abu ba sai ya kira shi cikin dattijai dattijan nan da za su zo zama sai su ga ai wannan ma wani sa'an kansa ne wani sa'an ɗansa ne yaya duk ba kira waɗancan yara ba sai duna umar ya san dalilin da yake kiransa da yake kiransa saboda me saboda ya san abin da allah ya bashi na ilimi abin abinda wanda manzan Allah ya daga hannu ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini wa allimhu Allah ka sanar da shi addini ka sanar da shi fassara alqur'ani sai sayyiduna umar yake son ya nuna musu wannan matashin ba shekarunsa ya sa yake shigowa da shi ba ba da tijantakar ku ya rena ba sai wata ran da aka zo sai kuma sayyiduna umar ya ce to bari ya wata jarraba ta hikima <laughs> san dattije za ka ce bari mu jarraba ku kaga za ka ce ka jarraba dattijo ba ta wata ran wai mun je za a yi saminan limamai a sumaila sai wani liman ya taso ya lallabo sai mana raɗa ya ce ba dai jarraba ba za ku yi mana ba ya ce a a aka maka liman ne ba ya ce a a ba ce eh, bayani za a yi kace ce to da sauki da sauki to sai sai kira wasu abin nan abin nan sai eh, abdullahi ibn abbas cikin dattijai sai karanta izaja a nasrullahi wal fath shi sayyiduna umar sai ce mai aka fahimta a fassararta ta kowane dattijo ya faɗi abin da ya sani kaza kaza kaza kaza kaza duk ba can ki daidai ba ya kyale sai daga ƙarshe sai ya ce yaro me za a ce kan iza ja a nasarullahi sai ya ce huwa ajalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan sura tana sanar da manzan Allah ajalinsa ya karato kenan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu yawaita tasbihi da istighfari innahu kana tawwaba sai fansa sai sayyidina Umar ya ce haka ji manzan Allah ya fassara ta eh, dattijai sai suka zubar da makami ashe wannan yaron da yake shigowa yana da hajar da za a bashi ya shigo da ita ka gani wanda ita ce ka'ida ta ilimi ba shekaru ba ne ko rawanin ba daɗewar shekaru ba ne ana abin ba kuma kinkimiyar man rawani ne ko babban carbi ba magana ce ta ilimi kaza kaza ne kaza ba kaza ba ne hatu burhara kuma kuntun kuntum sadiqina haka Allah ya ce ka gani ba magana ce ta faɗa ko ta zagi ko ta tayar tayar da jijiyar wuya ko ta an yi kaza an yi kaza a'a kawo dalilin da ka tabbatar da kaza ko ka rusa kaza kenan. addinin nan ba naka bane ba nawa bane ba nan ba na Allah ne ka gani inna dina inda Allahil Islam kuma manzon Allah bai bar duniya ba sai da addini ya cika ka gani sai dai kana iya sanin wani abu ka san wani abu abinda baka sani bane muka san shi in za ka yi suka ko yabo a kai binciki ka san meye sannan ka yi sukan ko kuma wato yabo Allah ya ce da manzansa fala ta'jal bil qur'an kada ka gaggauta ana karanta maka qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu gabanin jibril ya gama karanta maka wannan wahayi wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ka dade ni da ilimi a wata aya Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana haka Allah ya ce la tuharriki kada ka motsa harshen ka yayin da jibril yake karanta maka qur'ani Allah ya ce mu rabbul izzati mu za mu tattaro maka qur'ani mu aje shi a mamarinka a kwakwalwarka mu sa shi a zuciyarka mu yi maka rikodin dinsa fa iza qara'nahu Allah ya ce in muka karanta maka shi ma'ana jibril ya karanta maka shi to yana gama karantawa fattabi qur'anahu karanci gaba da karanta shi zaka ji ka iya abinda baka sani ba Allah Allah ce thumma inna alaina bayana mu za mu yi maka bayaninsa abinda manzan Allah ya karanta cikin alkur'ani sai Allah ya masa bayani shi kuma manzan Allah sai wa al'umma bayani Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alkur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda ya sauka a gare su haka addini yake babu wani wanda za a nada a ce 100 bisa 100 baya kuskure kowaye shi in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗansu suka gaza fahimtar mu ahalin sunna sai a ce maka ma an yi kaza ku ba ku yi ba ba san mu ba maka muke bi ba dan taimiya yayi kaza ba ai ba inda dan taimiya yayi daidai muna tare da shi inda ya kuskure mutum ne zai iya kuskure mun gane kuskuren sai mu ce Allah ya yafe masa ba mutum mutane bane da muka rike wane dan wane manzon Allah ne muka rike shi ɗari bisa ɗari gam shine ma tuku anil hawa amma kowaye magana ta ci karo da ta manzon Allah a ashirin muke mu ce baba ga magana na a sa ta aljihu ko a kai ta kwandon sha ne to idan ba a fahimce ka ba sai a yi maka wata mummunan fahimta sai a ɗauka wane kai duk wanin da ka bi ko ka faɗi maganarsa maganarsa ce ko aikinsa ko faɗarsa ta dace da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ta saba sai ka nema masa afuwa a matsayinsa na mutum shi ba ma'asumi ba ne tunda inda akwai ma'asumai bayan annaba sai a ce sahabbai sahabbai ma ba ma'asumai ba ne ba ma'asumai ba ne wanda suke ma'asumai su ne annabawa da manzanni ga gani sayyiduna abubakar zai yi fatawa ainihin wato abdullahi dan umar matashi ne ko sayyidina umar mahaifinsa ya fatawa abdullahi dan umar matashi ne ya ce in ce qala allah ku ce qala abubakar umar an taho za a tafi umara aka zo inda za a yi harami ainihin aka ce to yanzu harami wane za a yi ifradi za a yi ko iqrani za a yi ko tamattu'i za a yi sai ce ai tamattu'i za a yi haka manzon Allah ya yarin jayar ya fifita tamattu'i akan kowanne shi ma faɗi dalilin da yasa bai yi shi ba dan ya koro hadiyarsa sai wani ya ce kala abubakar wa umar sai ya ce dakata shine dan umar umar din mahaifinsa ne ina ce sai ya ce to wallahi allah ya yi kusa ruwan duwar wasu daga sama ina cewa kala rasulullahi kuna ce kala abubakar wa umar wannan sahabi ne ai ba rena su yayi ba amma tun maganar rasulullahi ta zo ai yanzu kuma in ta abubakar ta zo da ta umar ta saba rasulullahi wanda ba za su saba ba da san ransu ba za su saba ba da san zuciya sai dai ko kuskure irin na mutuntaka ko kuma mantuwa da sauransu amma tare da haka aka ajiye magana abubakar da za ta zo ta yi daidai da ta saba ta manzan allah an ta magana abubakar to wani malami ne kuma za a ce yayi kuskure a ce ba mu bi shi ba a ce mun yi laifi E ba dalili ka gani in dai za a bi ka'ida ta ilimi to lokaci ya yi ko da saura minti biyar ko to shine wannan shine ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan da ya ce tilka ayatullahi na tuluha alaika muna karanta su gare ka ai ta wasita jibril a wata aya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da manzansa sanu ƙuri'uka falatansa sai ya ce me, illa masha Allah za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abin da muka nufa ka manta sai abin da muka yi nufin kamanta sai kamanta shi yasa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune wani mutum ya zo ko zai nafila ko sallah ko karatu sai ya karanta wata aya da ya karanta wannan aya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa addu'a ya ce rahimallahu fulanan laqad zakkarani ayatan kuntu unsituha sai ya ce Allah ya ji dan ne ya tunatar da ni wata aya da an mantar da ni ita bai ce Allah ya mantar da ni ba kun ga ladabi abinda mutum ya mantuwa na alkhairi kakka ce Allah ya mantar da ni ka ce an mantar da ni ko ka ce shedan ya mantar da kai ba a jingina mantuwa zuwa ga Allah yana daga cikin ladabin ubangiji kar ka jingina ka ce Allah ya mantar da ni ka gani ba daidai ba ne ba ladabi ba ne ladabi ka ce an mantar da ni ka yi mabiniyun lil majhuli ga wanda ya mantar da kai an mantar da kai baka ce Allah ba ka gani ko shedan ya mantar da kai in wata alkhairi ne kake son kai abin da annabi musa ya ce wa ma an sanihu illa shaitani an azkura ba wani bane ya mantar da ni sai shaidan ne hana intina ainihin kaza kaza kaga ashe shaidan ne yake sa mutum mantuwar alkhairi ba wai wato allah ba don haka yana daga cikin ladabi mutane su gane ga allah allah a san girmansa a san irin maganar da za a jingina masa ko a yi gare shi ko wadda ta dace da shi sai ka ce an mantar da ni ko ka ce na manta kai ne ka manta ko an mantar da ni ko shaidan ya mantar ka ce amma allah ya mantar da ni akwai kuskure cikin wannan sai a gyara lokaci ya yi sai mu tsaya a nan alhamdulillah ya ce wanda ya <clears throat> sha ruwa bayan kiran asalatu ba tare da ya san an kira ba yana da azumi ko baya da wanda ya sha ruwa bayan kiran assalatu wa ya ce ya sha bayan kiran assalatu dan mai bai duba agogo ba bai san tayin ba wannan shine in ya sha a bisa mantuwa ne ko kuskure ko bai tabbatar asuba ta yi ba to azumin sa yana nan sai ya dora shi ne tunda wato mantuwa ce ko kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana shikenan sai ya dora ba wai da gangan yayi ba Allahu ta'ala a'la wa a'lam muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa ga baki daya ya iya mana da duk abin da ya fi ƙarfinmu da ka mana agaji da taimako daga wajensa subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya ya ba mu alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan wata ya sa mu cikin ƙyantattun bayansa karɓaɓɓu managarta ya yafe wa waɗanda suka gabata cikin al'ummar musulmi suka koma gare shi subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da gafara tare da su da mu gabaki daya ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan اللهم عافنا وفعنا وامننا بيد العون من عندك وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا تكلنا الى انفسنا ترفة عين او اقل من ذلك ولا الى خيرك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين